إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madawacin sarki wanda ya da fuskokin mu a wannan masallaci mai tarin albarka masjid Abi Huraira a gargashin masjidus salafiya mai lamba ta uku a nan unguwar ta sannan fulani a garin biyu a ci gaba da gudanar da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka mai taken hayatul alam karshen duniya wanda a sheikh muhammad ibn abdurrahman al-arifi ibn abdurrahman al-arifi ya rubuta muna roƙon allah ya yalwaci rayuwarsa ya sanya albarka ciki tun da yana raye ina ji mun gabatar da karatuttuka guda biyu a wannan littafi yau shi da karatu na uku yanzu muna daren talata daren goma sha shida ga watan dezamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ta zo daidai da kusan daren ashirin da hudu ga watar safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina alif da arba'iniya da talatin da shida karatunmu na biyu mun tsaya a shafi na sha takwas haka yake سو بو مزو شاتا واس با با دا عمر شاتا واس دو بلا دو تشي كلا يو دام تاشي شافي نا شاترا كراتونا اوكو ينزو كي تيزام شلا كراتو معنى اشراط الساعة معنى اشراط الساعة معنى الالام ومن تاشي القيامة الاشراط معنى الاشراط جمع الشرع جمع لنا الشرع والشرط في الشرط العلامة علامة وانا سنة لكم شنيدة القرآن فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم كنا علامة وأشراط الساعة إذا أنت أشراط الساعة أي أبن في علاماتها على مؤمن إذا تاشي القيامة على مؤمن تاشي القيامة wa asbabuha da sabubban tashin kiyama ya kunu ba da ha قيام sa'a ita ce alamomin da bayanta tashin kiyama za ta zo tashin kiyama yana daga cikin abubuwa guda uku da Allah ce babu shakka a cikin sa Qur'ani kwanakin ba a daura mun wani al'amari mai taken salasatun larai ba fiha na farko ƙur'ani babu shakka a ciki alif lam zalikal kitabu la raiba fihi abu na biyu mutuwa ta mutuwarka karewar kwanan mu kowa babu shakka a ciki waja'ala lahum ajalan la raiba fiha sai na uku tashi kiyama wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur lalle tashin kiyama mai zuwa ne babu shakka a ciki Allah zai tayar da wanda yake cikin kabari wannan bayanin tarifin ashiradu sa'a mala ya kama ka on line na daya unzur ka dubi littafin da ake cewa as-sihah lil jawhari na babban malamin imam jawhari domin gharibul hadis na ibn al-aqir shi ma yayi wannan bayani wasa'atu mun da karatu tashin al-qiyama al-waqtu shine lokaci alladhi taqumu fihi alqiyama wanda ƙiyama za ta tsayu a ciki wa summiyat as-sa'a an kira ta da sa'a li'annaha tufaji'un nas domin za ta zo mutane kwatsam ba zato ba zato kawai za a ji an busa